kaga kaga wallahi tallahi ina gaya maka na jaba kanka hankali da wasu su wa'annan ba haka suke so ba ka fahimta ko ka dinga kwantar kanka tunda dai ita kilara ta ce sai kai take abin nan kuma kai da ikire abin nan ne har abada baka da baka da hali yan ka ta wuce ne a'a aure ka ji da shi wa ai ka baka kawo Major Fox. Where is Kaukau? Coco, hey koko kaki mean Coco. right yes mrs alaila are you okay yeah yeah yeah kana kana dinga dinga you ala yes Sir? Mr. Koko? Sir? Una só cachê, Mr. Salaila. Ni? Why? Yes. Why? Then I next year, Master. Yalla, wait. I told him frankly and open eye, let you not put on the bread without slow motion. Yeah. Then he started putting the bread in slow motion. Yeah. You kuma wanda start following him anyhow. A kai kai ba da ka kan ba da ka kan Saboda haka ni in shawara ta za Look, da eh, gida da Mr. Mr. Coco, okay, idan kun kashe salalai ina ga maku da ku ku biyu za ku ci ah, Yes. Ah, ba mu san mu ci in kashe Mr. I sent you man Yes. Now God. Ku fita. Mu fita? Yes. Nonsense. ka mana wannan. Duk ka mana. A karɓi. A